Zakar Adamu barka da warhaka. Barka Abdullahi. To wani labari ne da ya kunno kai shine sanarwa daga masu sa ido musamman ma daga kungiyar tarayyar turai da suka isa kanya a lokacin zaɓe na shugaban kasar a shekarar da ta gabata wanda suka bayyana cewa zaben da aka yi a kasar na tattare da kurakurai. Ya ke kallon wannan ko in ce wani irin karatu ake yi dangane da wannan sanarwa da wasu ke ganin cewa za ta iya haifar da rikici a kasar ta Kenya. haka ne Allah kamar yadda ka faɗi wato masu sanarwa daga Hatel ta nuna cewa zaben da aka yi na shugaban ƙasa eh, yana tattare da kurakurai yau kusan kusanci watanni biyu kenan da kotun kundin tsarin mulkin da kula kundin tsarin mulkin ta kasar ta amince da sakamakon zaben wanda kuma tuni an wato rantsar da sabon shugaban kasa ya fara gudanar da wato jagorancin wannan kasar to idan masu saurare wasu manta ba kasar da ta kai niya ta yi kaurin suna wajen rigingimu na abun da shafi biyo bayan zaɓuɓɓuka idan aka waiwaye adan tafiya dangance ma da zabukan da suka wakana kun ga yadda yadda abubuwan suka kasance eh, bayan gudanar da zaben na farko shi shugaban 'yan adawan ya shigar da kara cewa akwai kurakurai abin da ya kai ga wato kotun ta sauke zaɓen na shugaban ƙasa aka sake zuwa wani zaɓen eh, shi shugaban 'yan adawan bai shiga zaɓen ba eh, shugaba mai ci yanzu shi yayi kadai ya tsaya takara kuma aka bayyana ya lashe zabe to wannan sanarwar ko wannan rahoton na wato wanda Brussels za iya cewa wata tashirin tashirin ce da ake son a tado eh, kaga hatta ma shi shi jakadan kasar ta kenya ya nuna ya bayyana haka din ya ce wannan sanarwar tamkar mai da hannun agogo baya ne kenan bai dace ba a ce abubuwan da aka suka riga suka suka wuce a sake dawowa da su kaga idan haka din ta wakana ba mamaki magoya bayan shi shugaban adawar su sake ta da kaya baya duk da cewa kawo yanzu kura eh, ba wai ta lafa ne a kasar a yanzu ana cikin zaman ɗarɗar akan abin da shafi maganar shugaban shugabancin wannan kasar. To Hamzari dai ba gudu ba ganin cewa a baya ma hukumar zaɓe da ma kotun kolin kasar sun yi na'am da cewa zaben da aka yi da farko na tattare da kwarakwarai aka sake gudanar da zaben. Duk da haka baka ganin cewa kungiyar tarayyar turai musamman ma 'yan sa waɗanda suka tawagar da ta sa ido a zaben ita ce yanzu haka idan rikici ya sake bullo a kasar za a iya cewa ita ce ummal aba'isin da ta haifar da wannan rikici. Kwarai kuwa kwarai kuwa kwarai kuwa suke da su ne ma wani abu ya biwa suke da suke da alhaki sun za a ma alhakin domin kuwa kuwa sun tura tawagar su a can wajen kuma sun yi aikin sa ido kenan da akwai kurakurai ba sai sun tun da wuri ya kamata a ce sun bayyana cewa an samu kurakurai wurare kaza ko kuma eh, gaba ɗaya zaɓe yana tattare da kurakurai ba sai bayan komai ya wuce ana ganin tamkar kora ta luha ba daga baya kuma sake hiddo wannan sanarwa ko kuma ce wannan rahoton su ce an tafka kurakurai a cikin wannan zaben da ya gudana kenan dukkan ko da a ce wani abu ya biyo bayan eh, wannan sanarwar tasu za a iya dora musu alhakin dukkan abubuwan da suka faru a ƙasar ta kai hanya kuma abu ne wanda bai dace ba a matsayin su waɗanda ake ganin tamkar suna da kwarewa eh, da suka abin da shafi sa'adin zaɓuka bai kamata a ce ba suna kwan gaba kwan baya domin eh, tamkar mai da hannun agogo baya ne a dangance da wannan rahoton da suka suka bayyana a yanzu. To zakara da mu tambaya ta karshe idan aka duba a matsayin ka in ce mai ko mai lura da yadda siyasar kasashen kudancin Afirka ya ke kallon wannan lamari na zaben kasar Kenya da kuma wannan rahoto da aka fitar na cewa zaben na ta da kurakurai. Me ke iya biyo baya musamman ma a kasar yanzu haka Abdullahi gaskiya komai na iya biyowa baya komai na iya biyo baya kamar la zakar Adamu godiya muke da kawo wannan dama muka tattauna da kai na gode ni wa sosai